sorry to use that word amma dole in ce wanda suna da dan zaka gansu suna da dan kyan gani dan fresh fresh haka kai na taba ganin mata da mijin mijin ya san cewa matan tana lesbian bayan matan ta kawo mace ta yi abin da za ta yi ta sai mijin ya je da ita wani irin duniya kenan muka shigo za ka ga mata suna sa chain a kafansu beats a kafansu amma ba wai na ce dukansu ba ne masu sawa su ne 'yan lesbian amma majority majority let's say 90% of people that wear beads a kafansu they are lesbians ni ina ganin akwai wayanda suna sa mata suna shiga lesbian din nan sai kaga ka haɗu da wani yana da kuɗi sosai sai kaga ya ce maka idan za ki zo wurina ki zo da kawarki ko kuma me ki zo min da mata biyu zuwa uku bari ku ji idan aka je can ba wani abu za a yi ba fa zama zai yi ya kalle ku ya ce ku yi wasa da junanku wasu ba sha'awa ba ne yasa suka shiga yin wannan wannan harkan lesbian wasu saboda kuɗi ne dama kusan cewa duk wanda zai ce ki zo min da abokananki ya zauna ya naɗe kafa ya kalle ku kuna yin abin da za ku yi akan gado kun san wannan mutum ba karamin kuɗi zai ba ku ba wata bata yi niyan yi ba amma sai ki ga kawayenta sun kira ta gefe su ce mata ai ba lesbian ba ne ai ba mu saba yi ba ko dan mun yi yau ai ba laifi ba ne ai wannan kuɗin ki bari ya wuce kina da bukatu da yawa ki tuna za ki yi kaza kabba ki gamma da mu ki dinga tunanin wani abu kaɗan mu je mu yi kawai bayan yau ba lalle mu kare yi ba wannan shine yake sa me wasu mata suna shiga lesbian